بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوم آه، جمعة خرج وتن سفر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in shi ne dace da sha tara da watan goma watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha takwas muna darasi na arba'in da tara cikin wannan littafi mai albarka littafin al-usul fi sirat al sallallahu alaihi wasallam idan uh, kuna tare da ni yau za mu tashi ne a fatu makka ko eh bayani akan fatu makka abinda ake nufi da fatu makka shine bude makka shine bude makka annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayi hijira daga makka zuwa madina tsanani da kunci da tsanantawa <clears throat> na su kafaran maka ya sa dole ya bar maka ya iya zama a garin ba kuma sahabbansa ba suka bi shi sai wasu ‘yan kaɗan da basu kai sun kawo ba a don komai ba saboda yanayin da su kafaran maka suka nuna annabi ɗin sallallahu alaihi wasallama yanayi ne wanda yake ba shi da daɗi ba sakewa ga takurawa ga matsantawa duk da cewa suna ji cewa su ɗin ɗan makka ne a makka aka haife su garin su ne nan gonakin su ji nan harkar kasuwancin su yake dukkan su a nan yake amma dole suka tashi su koma garin madina bayan manzo Allah ya zauna a Madina sallallahu alaihi wasallam ya samu ƙarfi sai dai gwargwado abin da Allah ya bashi sai ce to ai wannan makan ya kamata a je a buɗe ta da yaƙi a karɓe ta ta dawo ƙarƙashin musulunci bai kamata a ce makka tana hannun kafirai sai yadda suka ga dama za su yi da ita kuma su da musulmi ba da haka za mu je cikin damar da ubangiji ya damu ya bamu to lalle ta dawo ƙarƙashin kulawar musulunci kamar yadda Madina take ƙarƙashin kulawar musulunci to ba haka kawai yaƙin ya faru ba akwai ɗan matsaloli da suka faru kafin nan na farko dai su Quraysha wanda suka yi wani kuskure babba wanda za mu zo mu bayani insha Allah dan makaɗa suka wani kuskure suna tare da annabi sun yi alkawari da shi amma suka je suka kulle kawance da wasu kafiran kawance na munafashi sai da za su zo wato su yaƙi annabi suka haɗa magana baki da bani kan ƙabilar kuza'a waɗanda su waɗannan ku za a ɗauki kuma suna da ƙawance da musulmi suka ce suna so taimaka musu da sojoji da kuma kayan yaƙi da kayan fada suka taimaka musu su wannan ƙabila ta um, Banu Bakar suka kai farmaki wa ƙabilar uh, Kuza'a kar ku manta su ku za a din suna da alaka da su suna da kauce da a wani wuri da ake ce shi alwakil suka kashe musu mutane ya fi mutum ashirin wato ina irin ba ni sunan shi irin irin fulamaki da yan daba ta nan suke su yi gayya kawai su suka kashe mutane su gudu to irin wannan su kashe musu mutane sun kai ashirin su wannan kabila kuza'a sai suka gudu suka tafi haram don su samu kariya harami kenan na makka amma ba wuri ne da aka tunta shi don a zo a yi yaƙi a faɗa ba aslan ma Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina shi wannan ku kuza'a riƙe sunan ƙabilun guda biyu kabilan Abu Bakar da kuza'a yanzu su banu bakar ne su kai farmaki wa kuza'a su kuma kuza'a suna da ƙawance da musulmi yadda duk abin da ya same su musulmi za su taimaka musu kuma gashi ma sun kawo kansu harami don su samu kariya duk wanda zai shigo maka ai kaga yana da alaƙa da ah, musulunci zai dauki zo harami don su kubuta daga wannan kisa na waɗannan ƙabila gudun Makka. sai suka ce wa shugaban banu bakar ɗin ya naufal sunansa naufal mun shiga fa harami ka tana da ka Allah ka Allah ka Allah ka Allah ya rike ko kai kafiri ne ai ka san akwai Allah kuma Uwar arne ne ai yana ya san Allah ne ya halicce shi sai kawai shugaban nasu sai ce da su yau ba Allah la ilaha yau ba Allah Ya ce wa 'yan ƙabilarsa, kai ku je ku ɗauki fansan ku je ku ta kashe su a lokacin ne kaga sun zo ba harayi aka ce da shi ka tuna Allah ka tuna Allah ko ba ka da ko ba ka sallah ai wannan gidan Allah ne sai ce ba Allah yau wannan fa cikin makka ba wannan makka da muke zuwa a lokacin ne Amr bin Salim al-Khuzai shi ma ya fito da sojoji mutum arba'in daga kabilar su sa'ad suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina suka ce ya manzon Allah kaga abin da kabilar Banu Bakar ta yi mana an zo har harbi an ce tuna Allah a kiyaye alfarmar wannan guri ba a fada suka ce ba Allah kuma an kashe mana ma musu ashirin kuma ƙurayshawan nan ɗan uwanka mutanen maka sun haɗa baki da wannan kabilar bani baka da su aka haɗa baki suka ba da dama aka zo aka yaƙe mu shi amr bin salim ya zo ya tsaya a wajen annabi ya tsaya ko zama bai ba saboda irin kawai shi ya zo neman bukata ga abin da aka yi musu shi ko manzon Allah sassan yana zaune a cikin sa yana waka yana cewa ya rabbi inni nashattu muhammadan hilfa abina wa abihi al-aslada yayi ta waka yana faɗin irin tsawancen da suka yi yace na zo ina neman ina magiya wa Muhammadu kan kawancin da muka yi a zo a taimaka mana yana gama waƙarsa annabi ya ce ya ce da shi za a taimaka ka zauna za a taimaka ya ce ya ce da taimakon Allah ni kuma sai na tallafa mu wannan annabi yake faɗa ki shine yanzu za mu karanta um, a nan abin da imamu kasir ya kawo na bayanin yaƙi kafin mu zo mu shi dalla dalla da shi malam ya ce nadhkuru fi ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه ولإتناء بنصرته yau za mu muku bayani a wannan fasali wato mulakhas an ce mulakhas ana za mu taƙaice muku bayani dangane da wannan yaƙi na fatu makka wanda yaƙi ne da Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faranta masa rai kuma ya sanya wata alama ne ko wata tuta ce da ta fito fili wajen ɗaukaka kalmar Allah da cika addinin Allah da kuma taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka wannan yaƙi na fashe makka taimakon musulunci ne taimakon annabi وذلك أنه لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الهديبية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت بنو بكر في عهد قريش وضربت المدة إلى عشر سنين أمن الناس بعضهم بعضا ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة أشهر فلم تكمل حتى بدا نوفل ابن معاوية الديني في من أطاعه من بني بكر ابن عبد مناف وبيتوا خزاعة على ماء له يقال له الوسيس واقتتلوا هناك بدخول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية وأعانت قريش بني بكر على خزاعة في السلاح وساعدهم بعضهم لنفسه خيفة وخفية وخفية وقرر خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بني بكر بنو بكر إليه فذكر قوم فذكر قوم نوفل نوفلا بالهرم وقالوا اتقي إلهك فقال لا إله له اليوم والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم فلا تدركون فيه ثأركم قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه وحديثه مخرج في الصحيحين رضي الله تعالى عنه ما yake cewa banu khuza'a abu afwan yace wa zalika annahu lamma dakhala khuza'a kama kama qaddamna amal hudaybiyati fi abd rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato asali akwai kabilar khuza'a a lokacin da aka zo shekarar hudaybiya kamar yadda muke magana akan sulhun hudaybiya a baya su wannan kabilar dungurungun ɗinsu sun taho suka zo gurin manzon Allah sassan su ce ya Rasulullahi muna so mu shiga ƙarƙashin ƙawance da kai ba yaƙi tsakanin mu da kai za mu taimake ka za ka taimake mu su wannan a da an yi wannan alƙawari ne lokacin sulhul hudaybiya to akwai wata ƙabilar ta biyu mai suna banu bakri su kuma suka ce ba za su kulla kawance da annabi ba za su kulla kawance ne da ƙurayshawa ƙurayshawan nan masu faɗa da annabi ina so ku gane yadda abin ya fara kabila ce guda biyu kabila khuza'a su suka ce mu za mu kulla kawance ne duk da ba musulunci suke ba za mu kulla kawance da Muhammadu mu za mu zauna lafiya da shi ko da ba za mu yi sallah ba amma dai mu faɗa a tsakanin kuma in wani kafiri ya zo zai yaƙi Muhammadu za su taimaka masa shi ne ma'anar kawance in na zama abokinka to ku duk abin da ya same ni ya same ka wannan shi ne a ƙa'idar da laraba suka tafi a kai in dai wani abokin wani ne ko ƙabila kaza abokiyar ƙabila kaza ne to duk abin da ya taɓa wannan kabilar sai ya taba ka ko a musulunci ko a kafirci to suna yin wannan yanzu idan wata kabila ta ga tana da rauni tana da matsala sai ta je ta samu wata kabila mai ƙarfi sai ta shiga gargashinta ta ce muna tare da ku za mu taimaka muku kuma ku taimaka mana to ita kabila za'a sai ta ce ta shiga ƙarƙashin ƙawance da annabi da musulmi kaga wannan ya nuna ba cewa babu babu damuwa su kuma banu bakri banu bakri sai suka ce a su kuma za su yi kawance ne da ƙurayshawa ƴan maka kenan waɗanda kun san kuma yadda annabi yake tafama da ƙurayshawan nan su suka kore shi ma a maka idan kun lura Idan wannan yana nuna cewa akwai rashin jituwa tsakanin Banu Bakr da Banu Kuda inda tun daga nan sun raba gari amma kuma in wani abu ya samu Kuda inda Banu Bakr za su taba Kuda kenan kamar sun taba wa sun taba musulmi ne kamar yadda in musulmi suka taba shawa, to su kuma Banu Bakr za su zo su haɗu da ƙurayshawa su yaƙi musulmi kamar yadda ƙurayshawa za su taimaki bakari a akan faɗa da musulmi Allah ta sa kun gane to an yi ƙawanci an yi alƙawarin zaman lafiya ko da ma ana faɗa da da kafirai da musulmi ana zama a teburin sulhu na cewa a ɗauke wutar yaƙi daga nan zuwa shekara kaza mu rubuta alƙawari ba za a yi yaƙi ba daga nan zuwa shekaru kaza sai aka zo aka kulla alƙawari na cewa ba za a yi yaƙi ba shekara goma wa batul mudda ila ashiru sinin cewa ba za a yi yaƙi ba shekara na shekara goma duk za a zauna lafiya wannan yasa mutane suka samu nutsuwa da aminci aminan nasu ba'dhum ba'dan mutane sashin su da sashin suka samu mai aminci tunda an ce shekara goma ba faɗa kowa zai miƙe gaba yi an yi shekara ɗaya kenan da wata tara a cikin wannan alƙawari da aka yi dukkan su ba za a yi faɗa ba ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة أشهر فلم تكمل حتى غدا نوفل ابن معاوية الديني في من أطاعه من بني بكر ابن عبد مناف فبيتوا خزاعة على ماء له وعلى ماء له يقال له الوسيل shekara ɗaya da wata tara kaga a cikin shekara goma ai sauran shekara nawa kenan bakwai da wani abu ko takwas da wani abu kawai sai gashi wannan banu bakar ɗin sun yi samami sun kai farmaki suka tarar da kuza'a a wani ruwa nasu ruwa ne kamar wani jijjifi ko wani kogi ana ce shi alwatir ba auni kawai sai suka ji waɗannan sun kawo farmaki bayan kuma an rubuta takarda shekara goma ba za a yi yaƙi ba to kuma san larabawa da mun cewa wannan lokacin su koya dai da ɗan abin nan kowa yana tafiya ne da ɗan kin ɗinsa ko ba komai dai da yar da ɗan takobi a rataye a jikin duki ko na kuni da ɗan sanda ko gora haka dai ba a zama haka saboda yanayi in kana zaune a wurin da ana hayya hayya ko yaushe yau a tayar gobe a tayar to ya kamata ka zama a kimtse saboda idan itacen ka mai lafiya a kusa da su ko ba komai ka kare kanka kar wani wani karamin kwaro ya zo ya ci mutuncinka ba makami a hannunka kana bin hanya mai karnuka da yawa Za ka je masallaci da asuba sai ka samu sandan ka mai kyau kare in ba ka waɗan ƙaramin kare sai zo cinye maka azara saboda ka da komai amma kana da itace mai kyau ya zo haushi zai kama ka kana fada masa a kanka to zai fara neman ina zai shiga tukunna sai kuma kaga sai ka wuce to haka mutane ma kana zaune da su kar wani ya yadda ya zauna a wurin tsoro ba tare da ya yi tanadi ba ba tawakkali ne ga Allah ba ko a gida ko a daji in wurin da kake akwai yiwuwar wani abu zai faru to fa ka kimfa kar mu ce sai alallahi tawakkalna alallahi tawakkalna amma da tanadin ka mai kyau yawa ba musulunci bane sai ya zauna ya miƙe kafa wani ya zo ya masa rashin mutunci bai kare kanki ba kai iya abin da za iya yi kan fi karfin kamar gida ne ai mutane mutum ya zauna bai da komai a gidan shi ɗakin ka ko falon ko inda to in wani ya zo da daddare da itace fa ya zo zai ci mutuncinka da iyalinka ko kun ɗauka addini ne mutum ya zo ya zauna bai tanadi komai ba dole ka tanadi abin da za ka kare kanka wani zai iya zuwa ya shirya maka rashin mutunci tsakar dare ya zo cikin iyalin ya ci maka mutunci amma kana da abin da za ka kare kanka in ya sa ƙarfi ya shigo maka kaga kenan sai ku buga ba mutum ya zo yana gidan ya zo gidan kana Allah dan Allah dan annabi kai kaza kuma wani ɓarawon ma mutunci ne da itace zai zo kawai ya maka shegen duka da itace kana kallo karɓi kuɗin ka ya wulakanta maka iyalinka so yana da kyau mutum ya zauna yana da tanadi yawa tanadi takwabi mai kyau mai ƙyanƙyani kuma duk bayan lokaci kana shafa masa man gyaɗa kana gyara yana kyalle ƙwarai ku da da duk abin da Allah ya kore maka bindiga ana samun bindiga kai mata rijista ka je kai rijista ka samu ka ajiye a gidanka ai a gwamnatin ce ma ya halatta an hana ajiye bindiga ne in baka da rijista amma ana zuwa a biya kuɗi a gwamnati a yi mata lasin duk shekara kana zuwa kana renewal ta tanade ta ba tsoron Allah ba ne da kuɗinka da komai da mutuncin ka wani kawai ya zo ya gasa gida. mutane sun zama matsorata kurin mutum ya zo ya ɗauki kaskanci da wulaƙanci kana kallon yara kawai yan iska mashaya zo su haura maka gida ba komai sai itatuwa a hannu maka tuka su karɓi kuɗinka su karɓi gobe a zuwa na to Allah ya gaddara ya za a yi Allah kan da ya kamata ka yi ƙoƙarin wani abu kai mako ko kansa ka fasa ai ka rage gobe zai dawo ba Allah gane da dan haka da suka zo wannan ruwa suka tarar da su ashe su ma ba laifi Har na ne ai sun san akwai rashin gaskiya tsakanin Har ne ba amana kawai sai suka ji kibiyoyi mana su ma sai suka miƙe a kai yi. to amma ina tunda wancan sun zo da shiri kuma waɗannan a bakin ruwan su aka same su wallahi sai ta kashe musu wato mutum ashirin gawa Fakkataluhu hunaka bi zuhul suka yi yaƙi a wannan gurin bi zuhul nan ce bi zuhul wato dan ɗaukan fansa sun zo su ɗauki fansa sai da mun ba zaman lafiya kanat li bani bakrin ala qudaa min ayyam jahiliya wai ashe tun shekarun jahiliya akwai rashin jituwa tsakanin qudaa din da me da banu bakr kisa kaga tun a wajen kawancan ma su waɗannan qudaa suka tafi bangaren annabi su kuma waɗannan quraishan suka tafi su kuma banu bakr suka tafi bangaren quraishawa ashe su su suna bin fansan jini suna bin me suna bin bashin jini da kuza'a suka suka suka sha musu an yi kashe kashe wato sun kashe musu mutane tun na jahiliya ba kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wani abin yana damu kuma ga alƙawarin da aka yi shekara goma ba za a yi yaƙi ba kawai suka ashe yaudara shi wa anat quraishun bani bakr ala khuza'a bisila to anan gurin anan nake so ku gane ta ina quraisha suka shigo yaki tunda bani bakr sun kulla kawance da quraishawa ko haka ne tayi to kuma yau ga bani bakr za su je yakar a khuza'a dan haka quraisha suka ɗebi makamai saboda munafurci suka ɗebi makamai suka taimaka wa banu bakri kaga ashe ba zama haka ba zama haka ce ba da tanadin ta tara mutane fada to an samu ma wato ana yi ana dan jin tsoron tsoro ne saboda an san an kulle kawance kar abin nan kar a yaƙi nan sai aka samu wasu daga cikin su da gangan jikin su ma suka bada taimakon sun yi rakiya a yaƙin bayan an bada makaman Kuza'a da aka kai musu farmaki suka ga abin ya fi ƙarfin su sai suka gudu zuwa haram. Banu bakir suka bi za'a har haram ta Me yasa za'a suka gudu suka je haram? Saboda ana kyautata san mutum da ya je haram ya ai ana ga mai kafa ko. Amma wallahi suka bi su. Mutane suka tunatar da shi Naufal shi shi Naufal shugaba ne a Banu bakir suka ce to ga harami fa ga harami ka ji tsoron Allahnka ba za a ce da manzon Allah ba tunda bai imani da Allah ba qala la ilaha lahu al sai ce yau bai da Allah yau na yaki ne ba Allah waye ya faɗi wannan Nobel sai ce wallahi ya ku mai ruwa yake faɗa cewa wallahi ya bani banu banu bakri innakum tasriquna bil arab afala tadrikuna fihi sa'arakum kuna yin sata a harami ba za ku zo ku ɗauki fansar ku ba kamar ya kuna sata wata bakar magana ce nan aka gaya musu daman ba mamaki dan sun yi haka din wannan naufal wanda ya wannan abin da yace bai da Allah yau Abu mamaki kuma yazo musulunta ya zama sahabi ma mai riwayar hadisi <laughs> shi ne imam ibnu kathir Allah masarama yake cewa qultu nace kan aslama naufal hada ba'da zalik wannan naufal din da aka ce ka ji tsoron Allah ka yace bai da Allah yau Allah ya musulunta yace wa afa Allahu kuma Allah ya yafe masa yace kai karewa ma wa hadithuhu muhammadun fi sahihayn hadisin sa yana nan cikin bukhari da muslim wannan lokacin radiyallahu ta'ala Allah ya dace yanzu in ka zo a hadisi sai ka ci cewa nawfal nawfal Allah ya dade shi Allah ya yarda baka san abin da ya <laughs> ya shimfiɗa kafin ya musulun da ba wato wannan yana yana nuna mana shi tsarin Allah daban ne da tsarin mutum sai a koro maka labari kana kullace da mutum Allah daga ba sai ga Allah ya shirye da shi shine ake cewa duk inda mutum ya kai da bata to a tsammanta masa la'alla zai iya samun shirya ga mutum yana kashe mutane yana shaye-shaye yana zanace-zanace wani ya ce shi dai wani aiki na zunubi ya san wanda bai yi ba a nan dai Najeriya ya ci mushe ya ci kare ya ci alade in an kawo ya kashe mutum ya sha giya ya yi zina ya yi sata ya yi fashi da mutane ya yi duk abin shi dai abin da duk wani abu da ya sani na laifi shi wallahi ba abin da da bai ba ina ruwan ina ruwan ina ruwan gaushin wuta kenan gaba ɗaya amma Allah da hikimarsa sai gane da suna nan da yawa wallahi an nuna mun wani mutum wata rana muna tafsiri da Ramadan jimu da komai wallahi ina girma mutum wanda kullum yana gefe na to da littafin sa da karatu muna da shi sosai na dauke shi a matsayin wani ya zai sami ya ce wannan wannan mutum ka san shi kuwa ai wannan malam adi da barnan da ya a garin nan Allah kadai ya sani ya na ce wane ya ce wallahi ya ce ai a ai yake shiryu ai amma yanzu kuwa duk kiwoyin nan ba wanda ya kai shi ibada da bin Allah duk abu na harkar addini da karatu da mai duk majalisi yana gaba ga karatu ga sallah ga azumi ga taimakon mutane amma fa a shekaru kaɗan da suka gabata ko jami'an tsaro tsoron sa suke ba ya tunkararsa yanzu sai farɗe cikin ka amma wallahi mala in ka ga mutumin nan kai ka ce wani karamin tabi'i tabi'i ne ni dai ya dauki hankali na wallahi akwai ta gawa kuma kullum mun ga karatu sai ya zo ya gaishe wallahi in za a tafi irin wa'azuka na ƙauye din nan su ne masu kazar-kazar da wasu ya ji Allahu man yasha da ya za ka yi da shi dole ka dauke shi dan uwanka ne Allah ya gane da shi duk wannan abin da yi. ya tuba rage tsakaninsa da Allah ya yafe masa ko bai yafe masa ba amma mu dai a zahiri za mu yi aiki da mutane so ba wannan nan kwantin kaɗai ba mu ma a cikin mu nan za a iya samun mutum ko da ne mutum Allah ya jarabe shi mai fitina mai waye da sauransu kada ya cire tsammani a kan ya ce mai addu'a ko bayan ka mutu ya iya shiriwa ko bayan ka mutu zai iya shiriwa wani haka kawai shirye take zo masa rana ɗaya wani kuma wahala takan sa ya shiryu in ya ga abun ba ci iskancin ma bai ci da haka sai shi to yana da kyau kada mu yi tajahulin ɗan uwanmu da suke cikin bata ko suke kan kurakurai a suna shaye-shaye a yan daba ne a yan kalare ne yan area boys ne yan wane ne kada mu kada mu watsar da su na'am sun yi kokari sun bar jikinmu sun kama hanyar da ba ta mu ba amma mu rinka musu addu'a Allah shi yi su kuma mu yi musu rinka musu siyasa ta zamantakewa wata rana za ta ga sun karu sun karu sun fahimci musulunci sun gane wani yanzu za ka gani ba wai ba wai kafiri bane shi musulmi ne amma baya ma sallar yanzu ko a garin na ya koyi yara yan daba da karnuka suke yanka suna ci ba za su je sallah ba Ta ci kare kullum da gariyo da barandami da shaye-shaye da bin mata da sata aikin kenan fa amma ƴan uwanmu ne wiwi ne taba ne menene duk ana iya samu to kar mu cire tsammani ba mamaki ka ga wani ya musulunta ko ya ya shirya mu dauki wannan da Allah a babi na me na darasi Allah gane da mu وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له منبه wata hassanin ku za a fi duri makka a lokacin bayan sun gudo makka ma sun kashe wa mutane sun kashe wa ku za a zuba ni bakar kenan sun kashe wa ku za a mutum guda ana ce da shi bai waɗannan mutane wallahi saboda yanayi na tsoro suka ta shiga gidan mutane a makka suna ɓuya fa dakhalu dara budayl bin warqa wa dara مولى لهم يقال له رافع فانتقذ أحد قريش بذلك waɗannan mutane na kuza'a suka gudu ana ta kashe su suka shiga gidan Budayl bin Warqa suka shiga gidan wani maulansu ana ce da shi haka dai suka ta ɓuya idan kun lura wannan abin da ya faru ya nuna Qurayshawa sun karya alƙawarin nan kenan da aka yi فخرج عمرو بن سالم الخزائي دبديل بن ورقاء الخزائي وقوم من خزاعة حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليهم مؤكدا للعقد وأنه سيرده بغير هذا فكان كذلك وذلك أن قريشا ندموا على ما كان منهم فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل فخرج فلما كان بأسوان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته أم على ابنته أم حبيبة أم حبيبة زوج النبي وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها طيب إمام ابن كثير yake amr bin salim al-khuzai dai kenan da budayl ibn warqa al-khuzai kar kuma da budayl ibn warqa din nan shine suka shiga gidansa ko suka koya a makka to da shi da amr bin salim al-khuzai duka khuzaiyuna ne in kun lura su biyu da wasu mutane jama'a <clears throat> ba su tsaya ba ko ina sai suka tafi Madina wannan abin duk an yi shi annabi yana Madina bai sani ba tunda sun yi kawance da manzo Allah za su je su gaya masa ga abin da aka musu na karya alƙawarin da aka yi suka zo gurin manzo Allah fa alamuhu idza kana min quraish suka ce ya manzo Allah ga abin da quraishawa suka yi mana sun hada baki da Banu Bakri muna neman taimakonka واستنصروه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم وبشرهم بالنصر يكرق عمسو يكم عمسو البشر زي تيمكيس تازنا غي عمسو سنزو سنسا ميشنا ايه أكان ستا غي عمس يكي البشر فقال النبي يا لو كيواني نوي لذي تكاش duk wannan ina mana shimfiɗa ne kafin a zo yaƙin fato maka ba wai haka kawai annabi ya ce bari ya tashi tau ba sai da aka yi wani abu wannan yaƙin kuma shine sai zama dalilin buɗe maka annabi ya ce na muku alƙawari ina muku albishir zan taimake ku Ya ce kuma ina <clears throat> shaida muku Abu Sufyan din nan shugaban Qurayshawa Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba zai taho daga Makka zai zo cewa wannan alƙawarin da aka yi ya zo ya jaddada shi amma ni kuma zan zan yi banza da shi ba zan kula shi ba in ji wa in ji Allah ya sanar da shi kaga <clears throat> kaga munafurci ko su can su Abu Sufyan su suka taimaki Banu Bakar suka kakkashe mutanen na za'a kaga an warware wancan alƙawarin kenan amma yanzu zai yi sauri ya zo wurin manzo Allah na zo ne in jaddada wannan alƙawari ai hakuri abin da ya faru kaza kaza kaza kaza amma ƙara mana lokaci annabi yace zai zo ni kuma sa arudduhu bi ghairi haja zan juyar da shi ba tare da na biya mai buƙatar su ba annabi ran sai ya baci kenan fa kana kadhalik hakan kuma abin ya kasance sai ga Abu Sufyan din ya taho daga Makka wadhalika abin da ya faru anna quraishan nadimu ala ma kana wai quraishan ne suka yi nadama akan abin da suka yi suka ga cewa gaskiya ba su yi daidai ba yaya an kulla alƙawarin zaman lafiya za a yi kaza za a yi kaza za a zo a ce a haɗa baki da su har su ba da makami a je a kisan kai su sun yi nadama fa ba'athu abu aba sufyan suka aika abu sufyan a matsayin sa na babba kuma kar ku manta sa'an annabi ne shi abu sufyan tare suka yi yarinta a makka tare suka yi abu a makka dan yana daga cikin hasada ma da ta kama shi yaya aka yi suna tare da Muhammadu a gari guda sun yi yarinta tare Allah ya bashi ɗaukaka shi kuma ya bashi a cikin kafirci wannan ya taimaka wajen hura wutar gaba tsakaninsa da Allah to aka zo a matsayinsa kuma surikin annabi a wannan yanayin da ake cikin na kafircin annabi yana auren ne Esther ummu habiba to sun yi amfani da wannan dama din bari a tura shi inda suriki ne a san ko wani abu ake nema aka tura ma surikinka komai ya dinka dai ka dan daga kafa to ashe annabi wa haka yake wa shi daban ne to ga musufiyar ya taho da ya shudda al'aqda din ya dada daura alƙawarin nan allazi bainahu bainahum wa bain Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake su da annabi kuma a ƙara ajali a ƙara lokaci wai zidu bil ajal ya fito ashe yana hanya falamma kana bi usman <clears throat> yayin da ya zo wani wuri da ake tare shi usman usman sunan wani wuri sai suka yi kicibis da wannan budail ibn warqa in kun gane karatun budail ibn warqa shine wakilin kabilar kuza'a ɗin nan da suka tafi ko har ya je sun gama maganar taimako da annabi zai musu yana dawo zai zama da gida ko da 我是谁？